وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم قبرك مدفاك هدوة أولا يمشي لا ثلاثة wanda يومنا أشرن بشدة da shida الآخرة hijira na da shekara 1442 wanda ya daidai da tara ga watan biyu miladiya ta 2021 a littafi mai albarka wato ashama'il al-muhammadiyya wal khasa'is al-mustafawiyya wallafar al'imamu abi isa tirmidhi wanda ya mutu shekara ta 279 bayan hijira talhisin al'allama muhammad nasir din al-albani wanda wannan darasin shine darasinmu na goma sha bakwai insha Allah ta'ala idan ana biye da mu a zaman da ya gabata mun karanta hadisin nan da yake cike da abubuwa na ban mamaki wanda yake cike da koya yanayin irin zamantakewa ta aure da kuma fitar da wasu bayanai muhimmai wanda suka shafi zamantakewar iyali shine hadithu ummi zara hadithu ummi zara to dama mun ce in mun zo za mu dauraya na zaban mana maganganun malamai guda biyu ku ji abin da suka faɗa ta hadithin na farko eh, badruddin al-aini wanda ya sharhin bukhari mai suna umdatul qari da kuma al-imam yahya bin sharaf an-nawawi shi ma ya sharhin hadithin a cikin al-minhaj sharhin da yawa sahih muslim badruddin al-aini yana cewa wannan hadithin na ummu zara cike yake da fa'idoji masu tarin yawa ya ce daga ciki ya ce halaccin iyalin mutum ta ba shi labarin wani abin ƙayatarwa daga wani gida ta ba shi labarin wata birgewa ko wata gwaninta wadda wata mata a wani gida ta yi matsawar wannan matar ba a kama sunanta ba ba a santa ba ita a kanta idan an santa to haramun ne domin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kada mace ta je tana siffanta wa mijinta wata mace tamkar yana ganin ta domin ai ko ba ake ce mata haramun bane ma ai akwai haɗari ko komai zai iya faruwa idan ba matar aure ba ce zai iya zuwa ya auro ta kaga kuma ba za ta ji daɗi ba fa'ida ta biyu malam yake A halaccin mutum ya nuna wa iyalinsa tsananin ƙaunar da yake musu tsananin ƙaunar da yake musu kamar yadda za mu ga a ƙarshe annabi sallam ya tabbatar wa da nana aisha wannan shi nuna ƙauna ga iyali da tausaya musu ba biye musu ba ne ko da ku a wasu al'adun ana ganin kamar an biye musu amma ana buƙatar tausasa wa mutan gida saboda kyautata mutan gida alama ce ta nagartar mai gida shi yasa manzo Allah sallam ya fi kowa kyautata wa iyali kuma yadda yace mafi soyuwar ku mafi alkhairin ku a wurin ubangiji subhanahu wataala wanda ya fi kyautata wa iyali yace ni kuma wallahi na kowa a cikin wannan al'umma kyautata wa iyali da yawa idan aka bude wannan babun za ka ga abun ba daɗi da yawa yawan mu a yanayi na zamantakewar mu da iyalan mu akwai waɗanda suna musguna musu alhalin suna da damar da za su ba su dama su tarara to sau nawa mutum zai bar iyalansa babu kyakkyawan abinci amma in ya fita sai ya zauna gindin wajen mai shayi sai ya sha damun kauri a fasa masa kwai ya ci indomi ya tafi wanda watakila ɗan abin da zai kashe a wajen nan inda zai ɗan ƙara wani abu kaɗan ya kai gida sai Allah ya sanya albarka sai a yi farin ciki kuma sannan sai mutum ya samu lada uwa uba kuma wannan kyautatawar ai tana janyo wani sirri shi ne tana janyo sirrin biyayya alkur'ani mai girma da ya ambaci shugabancin da ya tsora wa maza akan mata a gidajensu ya faɗi dalilin da ya sa aka ba su jagoranci ya ce bi ma ba Allah ba'dahum ala ba saboda irin fifikon da Allah ya yi sashi akan sashi walai ta zakaru kal'unta ta ɓangaren tunani ta ɓangaren gwagwarmaya da yadda kake da juriya za ka fita ka je ka nemo ita ba ta da wannan ƙarfin sai dai tsare gida sannan ya ce wabi ma an faku min amwali kuma mazaje su suke ciyarwa daga mai dukiyarsu ma'ana mai gida ko daushe yaushe izamto yana hidimtawa to amma su za ka ga Allah ta'ala ya ba su dama amma kuma suna ne wa iyalansu rowa suna kuntatawa wasu za ka ga haske ta kai ga duk abin da za su bayar sai sun lissafa to akwai nau'i na rashin kyawun zama ba a kai abin bar su sai almubazzaranci ba amma a lokaci guda kuma kada a kuntata shi yasa Allah ta'ala da ya ambaci yanayin zama da iyali sai ya ce liyunfiq bu sa'atin min sa'ati ma abocin wadata ya ciyar daga irin wadatar da Allah ya bashi idan kullum za a iya cin nama to a ci wannan naman kullum bai kyautata ba idan ya tsallake ya ƙi yadda a kira kamar yadda kuma idan ba za a iya ci kullum ba bai kyautata a kansa ba in ya tsora kansa ya ce kullum sai ya kira shi yasa yake wa man qudira alaihi rizqu duk wanda kuma Allah ya taɗaice arzikinsa falyunfiq mimma atahu Allah to shi ma ya ciyar da iyalansa daidai gwargwadon abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa kowace rai sai abin iya abin da ya bashi yace kuma sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra da sannu Allah zai sanya yalwa da fita daga cikin kunci bayan kunci ya samu kaga wannan kwadaitarwa ne ake cewa a hidimta wa iyali fa'ida ta uku wadda Badruddin al-Aini ya faɗa akan wannan hadisin yake cewa ba laifi bane idan mutum yana yin magana da yaren larabci ya ƙawata lafuzzan ta fuskar zaɓar kalmomin ko kuma yi musu ado a ƙarshen harufan da suke ƙarewa abinda masu hudu ba suke kira astaja shine a samu jimloli suna ƙarewa da kalma ɗaya kamar ka ce alhamdulillahi da alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala wannan shi suke kira astaja yace za ku ga hadisin kusan ya zo da wannan lafuzza na azanci wanda watakila masu nazarin harshe suna da abubuwa da yawa da za su kira cikin hadisi ya ce hannun da ya zo ake cewa ba a so mutum ya dinga gwalangwaso idan yana magana ya ce ana nufin idan har ƙaƙale yake amma idan misali da ilimi ne abin zuwa yake wannan baya cikin abin da aka hana fa'ida ta biyar ya ce koyi da ma'abota kyautatawa duk inda ka wani wanda yake kyautatawa to yi ƙoƙari ka kwaikwaya daga wannan kyautayin nasa domin ita hikima to tamkar kayan mumini ne wanda ya bata duk inda ya ganshi sai ya ɗauka kamar yadda ake cewa alhikma dallatul mu'min dan haka duk sanda kaga wata dabara ta rayuwa ta kyautatawa iyali kyautatawa abin abokan zama to yi kokari kai ma ka koya karka ci ani ba haka na saba ba ai ko jirgi ma ya jirgin kasa ana canja mai direction ana canja masa hanyar da zai ko kai ce kai kawai hanyar da ka ita za ka yi ta bi ba za ka canja ba sai ka auna da wannan abin da ka ci karo shi ka ga ai kamar ka gaza a nan gurin dan haka bari kai koyi da wannan kyautatawa da ka ji malam ya wannan yana cikin muhimman fa'idoji da za a samu a cikin wannan hadisi yace baka ga cewa nana Aisha Allah ya kara mata yadda bayan ka gama bada labarin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai ni in kika kula na zama miki tamkar Abu Zar'a ga Ummu Zar'a tamkar Abu Zar'a kaga a duk wanda aka ba da labari mataye goma sha ɗayan nan da mazajensu ai babu wanda ya yi gwaninta irin gwaninta ta Abu Zar'a tun da gashi ta kai shallin cewa bayan ma ya fada mata ta fita daga gidansa ba da wani sababi ba Allah ya kawo wani dalili ya ga wata wanda ya kusanta akan wannan kuma ya je a auri waccan ya saki ummu zara amma ta koma gidan nabi ba abin da ta rasa na wadata da ci da sha da alfahari da hutu amma kuma dai tana ta begen gidanta da ta bari wannan yake nuna maka yanayin yadda zuciyar wasu matan suke take ɗamfaruwa da gidajen da suka bari tsohon gidajensu ko gidajen mazajensu wanda a wancan lokacin mun yi magana akan shi yasa ba a son garaje wurin saki a yi haƙuri a bi matakan da shari'a ta faɗa idan aka bi wannan matakan da muka ambata to zai yi wuya da na sani ta biyu amma idan aka yi garaje domin wai a huce haushi to lalle wannan haushin ba za a huce shi ba a sannan a hankali zai dawo ya talallata mutum in ba Allah ne ya kiyaye ba kuma sai ka ga ana nema ma a fada hanyar sabawa Allah domin igiyar ta riga ta yanke gaba daya ka ga ɗan kuma yana kokarin alakar baya so ta yanke wanda kuma daga nan sai ka ga an shiga sakon Allah sannan malam yace daga ciki shine hadisin yana koya mana cewa lallai yana da kyau mata ko da yaushe mu tarbiyance su a kan su dinga gode hidimar da mazaje suke musu su dinga gode irin hidimar da mazaje suke musu musamman ma an samu a ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin kamar da ya zo a wurin al'imamun nasa'i yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah baya kallon matar da ba ta gode wa mijinta to wannan godiya ga miji ba ana nufin cewa duk abin da kai masa sai ta gode maka ba amma dai ana nufin da ya kamata dai generally a samu godiya amma idan ka ce wai misali da kwai da farkwata da karami da babba sai ta gode sai dai ba za ta ba musamman ma yayin da ka bata mata rai domin in ban wance ba a hadisin imam muslim ai wannan yana cikin rashin godiya ga miji ko butulci yana cin ɗabi'ar da take kai makaye da yawa cikin wuta ko yace alif sallam yace ku yawaita sadaka laka kunna da yawa a cikin wuta suka ce me yasa ya ma'aikin Allah alif sallam yace kuna yawaita tsinuwa kuma kuna butulcewa miji alif sallam yayi fashin baki ga butulci ga miji yace yace zaka zauna tsawon zamani kana kyautatawa mace amma idan aka samu akasi sai ta ce me ka taɓa mun ما رأيت منك خيرا قط li ka tabai min dama ne kake mu ai dama ni zaman ƴaƴana كذا ai kaza ai kaza ai kaza to yana cikin domin ita ba ta da hangen nesa hankalinta baya ya tafiya nesa ko kuma ya kariya ya koma baya ya tuno wannan abin amma namiji shi kuma Allah ya ba shi wannan shi yasa in sanda za a samu hatsaniya da rashin fahimtar juna idan namiji ya biye wa zuciyarsa shi ma ya zama kamar macen ya gaza yin amfani da hankalinsa da Allah ya bashi wurin ya hangen nesa cewa mai zurfi ya zo kamar yadda kuma ya gaza yin amfani da hankalinsa ya tuna irin alkhairin da ta yi masa a baya irin kafofin da ta toshe mai ba don shi ba da 'ya'yansa sanda ya fita wurin aiki ko kasuwa da sun ta gayyara sun tozarta a cikin unguwa da sai fili suna yawo amma ta tsaya da daɗi ba daɗi ta kawwame masa su ta gyara masa gida ta yi kaza duka in ya tuna wannan to sai ga sai ya hana shi ɗaukar ɗanyen hukunci malam ya ci gaba da cewa daga ciki shine hadisin yana tabbatar mana da halaccin ka yabi mutum a gabansa musamman ma idan abin da za ka faɗa ɗin haka yake siffarsa ce kuma tana kyautata san ba zai yi girman kai ba abin ba zai ba zai fasa masa kai ba ta yadda zai kai shi ya baro mun san asali shari'a ta hana ka dinga yaban mutum a gabansa to a nan sai suka fassara da cewa saboda wannan yana ɗaukar mutane zuwa ga girman kai da kuma zaniya da kuma jiji da kai amma idan kuka lura a cikin hadisin za mu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cika dukkanin wata sifa da me da za a yabe shi da ita to shi yasa nana Aisha radiyallahu anha da kanta ma a ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin tace ai ni kafi a wuri na kafi matsayin Abu Zar'in da Ummu Zar kafi matsayin Abu Zar'in da Ummu Zar domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yana gida yana shiga hidimar iyalinsa yana biye musu yana zama ya daka ta tasu to haka ake so ma'ana mutum ya sauko ƙasa sosai ko ya sauko ƙasa sosai idan to daidai da hankalinsu kawai inda ba za ka biya musu ba idan za a yi ba daidai ba in za a yi abin da ya saba wa Allah ya saba wa tarbiyya to a nan sai ka ja layi amma dan dan shiriri ta shiriri ta farkonci da abin da ba a rasa duk sai a yi shin baka ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam har tsere take da nana Aisha haskera sun yi da nana aisha ba ka gaba lokacin da habasha suka zo suna yin wasa a masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya nana aisha tana bayansa tana ta kallonsu. nana aisha ta ce na gaji da kallonsu. amma in ya ce mun kallon ya isa sai ta ce a'a ta ce na yi haka domin mutane su gane ni wace ce a wuri matsayina ya kai cewa a tsaya saboda ni a ɗan wannan tsawon lokaci ina sani ne haka to kaga duka wannan yana cikin daka ta iyali cewa a daka ta taso wasu abubuwa na al'ada da muka saba da su ko muka taso dole sai mun danyen haƙuri da su a ce ai ya bari mata raina shi ai ta shanye shi ai biye mata yake shi dai gashi nan mijin ce shi dai kaza a in dai wannan abin zai faranta musu rai kuma zai sassauta musu to wannan ibada ne wannan nagarta ce Allah ta'ala yana son domin idan kana hakan ai kana da kusaci ne gare su za ka ga akwai wasu matsaloli da suke wakana a cikin gida ka yi kaɗan ka sani amma in Allah ya maka taufiƙi zuciyarka tana kusa da su kana ɗan biye musu a wani abu to Allah sai ya dinga bayyana maka wasu abubuwa da ake kullawa don wani sun za su yi ta kulla abubuwa tsakaninsu da 'ya'yansu sai ta yi tsani za ka sani sai eh, saboda su iya tunaninsu kenan su suna ganin hakan ne ya dace to kuma wani abin shirin da za su yi masu ne cutar amma ba su tunanin da za su gano haka amma ana kusa da su za a taimake su ba za a samu barna ba da kuma da na sani da yawa malam ya ci gaba da cewa daga cikin fa'idojin wannan hadisi na ummu zara cewa idan mutum wurin harkar saki idan mutum bai bai nufi saki ba sannan bai yi amfani da lafazi wanda yake wato kai tsaye saki yake nufi ba sai ya yi kinaya ga abin da ba saki ba ne kai tsaye to wannan baya zama saki sai dai idan shi ya nufi yin saki domin ta ina malamai suka gane haka ai abu zara ba ya saki umu zara ba to gashi kuma Ali sallam ya ce to Aisha ni ma zan zama miki tamkar Abu Zar'in da Ummu ga. amma ai Ali sallam bai taɓa sakin na Aisha ba ko bai sake ta to kenan da yace zan zama miki kamar Abu Zar'in da Ummu Zar'a ba za a ci matar ta sake ba saboda wannan ba nafsi bane cikin saki kuma bai nufi sakin ta ba eh yana so ya kamance kemiya da Abu Zar'in ga ummi zar'in wurin kyautatawa da hidimta wa iyali da alfinta su amma ban da ɓangaren wannan sakin don haka bai sake ta ba kuma shi yasa suka ci gaba da zaman su hayyara su ma a ɗakinta, sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine bayanin da abin nan yayi Badruddin al-Aini a cikin Umdatul Qari al-Imam an-Nawawi shi ma da ya sharhin hadisin a cikin al-Minhaj yace hadisin Ummi Zara yana da fa'idoji masu tarin yawa yake fa'ida ta farko ana so mutum ya kyautata zamansa da iyalin iyalinsa kyautata zamansa daidai gwargwado duk abinda wato in aka ce kyautatawa din wannan lafazi ne ga mamme wanda duk abinda al'ada ta gudana a matsayin cewa kyautatawa ne ana so mutum ya sai dai idan ya saba wa shari'a to shine ba zai duk abinda zai shiga muku da farin ciki sai dai idan ya saba wa shari'ar Allah to anan ba za a yi shi fa'ida ta biye ce ya halatta a bada labarin al'ummatan da suka shuɗe domin a koya daga daidai ɗinsu a aikata daidai ɗin kuma a koya daga su a nisanci kurakurai ɗin sannan ya ce idan aka kamanta wani abu da wani abu to baya nufin cewa wannan abin da aka manta din zai zama kamar ta kwabo da kwabo a nan yana ishara zuwa ga matsalar cin ta saki alif sallam ya kamanta kansa da abu zar'in amma kuma bai zama kamar abu zar'in din ba domin abu zar ya yi wani abu wanda zai so ta zuciyar mata ba za ka ce ya yi wani abu wanda shari'a ba ta yi da shi ba shin ya halatta mutum ya saki matarsa ba tare da masa laifi ba domin umu zara a hadisin ba sai laifi ba amma ya sake ta sai mu ce ai ya danganta shin yana iya ruwa na ya saki ba tare da wani dalili ba ko da zai iya yiwa wannan abu ne mai matuƙar wahala dole dole ko da ita tana ganin ba ta yi laifi ba shi akwai abin da ya hanga yana da wani dalili da ya sa ya saki yana da wani dalili da ya sa ya saki to shin yana cikin sharaɗin aure shine bayan an ɗaura sharaɗinsa shine a riƙe auren ko kuwa ya halatta idan mutum ya aure ya kai asali ne ya halatta mutum ya aure ya kai shi ta malamai masu suka su ilimi mai hukuncin wanda zai aure da niyyar zai yi saki annikahu bi niyyati tsala Mai hukunci wanda zai aure da niyyar zai tsaki ai ana samu ma a cikin al'umma a cewa na aure saki wanda ya aura nan da wani lokaci zai rabu da ita mun san ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn al-hasan radiyallahu anhu ya auri mata da yawa shi manufarsa shine yawaita jikokin manzan Allah an ce har mahaifinsa ma yana cewa kada ku ba shi aure fa innahu mutlaq mai yawan saki ne duk gidan da ya je ya ce kuma yana su kuma suna rawar da su ce wallahi ko mun ba wa jikar da musamman saboda mu haɗa jini da manzon Allah fa'idodin da malam ya faɗa matsalar riba cin nama cin naman wani malamai suka ce idan ka zo kana ba da labari ce an taɓa yin wani mutum a ƙasar zariya ko ƙasar bauchi ko kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a can wani wuri take ba da labari ka kama suna ba ba ka ayyana ba kawai ka faɗa aikin da yake yi ko da aikin da yake ba shi da kyau suka ce wannan ba riba ba ce domin baka ambace shi ala ta'ayin ba kun ga Aiwa 'Yannan matan sun dinga cewa wacce ta ce ai ita mijinta marubuci ne ai ita mai mugun hali ne mai fasa kai ne mai karya kashi ne mai kaza ko duk sun faɗa wata ta ce ai mai kaza ne wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama ana ba shi labarin bai hana da a ce wannan labarin da ake ba shi ya sabawa shari'a da a lokacin zai dakatar domin la yajuzu ta'khirul bayani an waqti al-haja kiran shirin da ya sai ya nuna cewa mai wannan baya cikin riba ɗin da aka hana kenan suna ne ba a so ka kama to amma a nan malamai sun yi tafsir suka ce idan ka zo kana ba da labari ko da baka kama suna ba amma kana bayarwa saboda abin a nan kewayen ya faru kana faɗa za a gane waye to nan ko baka kama suna ba riba ce da zarar an gane wane ne to wannan riba ce amma in ba a gane wane ne ba suka ce to wannan baya cikin riba a shahid a cikin hadisin sun ambaci mazajensu to amma duka ba ambaci sunayensu ba kamar yadda matayen ma ba ambace su ba sai dai qalatil ula qalatil thaniya qalatil thalitha qalat kaza qalat kaza dan haka kusan duk ba a san a dunkule dai zamu ga cewa zamu fita da cewa yanayin zamantakewa ta iyali ta aure zamantakewa cewa sai an hada da hakuri sai an jajirce shi miji sai ya jajirce sai ya haƙuri da rauni mata suna da rauni rauni ta kowace fuska rauni na tunani rauni na hankali rauni na jiki duka Allah ta'ala ya yi su na. don haka wannan raunin da shi take mu'amala ka daina tunanin cewa kana mu'amala ne da ɗan uwanka namiji ta fuskar hangen nesa da kuma haka na ta fuskar ƙarfi a jika da abin da ya kama da haka irin labaran da ake ji cewa wani ya rufe matarsa da duka wani ya raunata ta wani ya yi kaza duka waɗannan labarai ne wanda bai kamata a same su a cikin al'ummar musulmi ba domin su mataimaka ne haka alisalam ya ce mataimakan ku ne ku riƙi wakiliya ta dangane da su da alkhairi ya ce ji daɗi da su bisa ga wannan raunin nasu ya ce an halicce su daga ƙashin haƙarƙari a yadda suke yadda yake suna a tankware to haka mata su a komai nasu a tankware suke ba a miƙe suke ba in kana so ka ci gajiyar su sai dai ka lallaba su a haka in ka ce sai sun miƙe dodar to za ka karya su karya su kuma rabuwar auren ce shi yasa za ku ga wanda ya buɗe kansa ƙofar rashin hamu cewa shi bai yadda mace ta mai kaza to ba zai bushe ba yana sakin wannan gobe ya kawo wasu ta goben ma dole ya rabu da ita ta jibin ma haka ƙarshe zai tara ƴaƴa a rasa tarbiyya a rasa yadda za a kula da su tunda wannan duk ba aikin ka bane matan su ne za su su kuma din ka kasa hakurin ka zauna da su shi yasa idan sun yi abu sai a musu uzuri a musu abin nan wata rana wani yayi sallama gidan sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ji matar sayyidina Umar tana ɗaga masa sauti kawai sai ya juya ya tafiya wa umar da ya fito radiyallahu anhu ya ce ya kake ita ai na samu waraka dama matsala muka samu da mata to kuma da mun sai na ji kai ma gidanka haka ake to sai na ga aka wani ne kai ma yadda kake ba saurarawa amma kuma na ga ka saurara to ai ko sai na gane karatu shi sai na umar ya ce a yi da su ya ce ai ita ce take riƙe da gidan domin yara ita ta kula da ita suke kulawa da dafa abinci tsabtace gida abubuwan sun mata yawa ba ta samun hutu don haka wani abin idan ba su ba sai a ɗauke kai eh a ɗauke kai sai dai su nau'antawa ake ba a yin salo guda eh, idan ya zanto kullum za a ɗauke kan kuma sai a samu matsala akwai abubuwan da ba a ɗauke kai sai a ɗan yi faɗa an yi barazan shi kenan amma kada a yi cin mutunci kada a yi cin zarafi kada a mai da su tamkar dabbobi ana dukansu duka gaskiya ne alkur'ani ya ambaci duka amma wani irin duka ake nufi duka ne wanda yake kawai na cusa haushi duka ne wanda ba zai fasa fata ba ba zai ba shi da wani abin nan zafi amma dai tasirin dukan ake nufi an gane wanda suke cewa ba za a yi duka ba duka ba a ba gaskiya ba kawai magana dai wani irin duka sannan shi dukan mai sa sannan da wanda yake dukan da wanda baya dukan wanne ne Allah ya kusa ka taɓa ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mafi alkhairi maza ba zai daki matan baya cikin mafi alkhairi wannan wani mataki ne na wasu ɗaiɗaikun mata wanda suke da kangara suke da ƙindi saboda akwai waɗanda wa'azi ba zai musu ba da sa ido kawai ba zai musu ba tsawa ba za ta yi musu ba amma wataƙila wannan nuna fushin ya yi tasiri ko abin da ya kama da to waɗanda kuma ba sa buƙatar ma duka wannan matakan kawai dai a ƙaurace musu a ƙi musu magana yi abinci a ƙi ci wa'annan matakan da za su nuna fushi to sai ya tasiri sai ka ga an samu abin a ƙarshe dai namiji duk yadda mace ta masa laifi to yayi kokari ya kontrolin din zuciya kada ya zama sarkar wani karamin mahaukaci ya ta fushi ba ba ji ba gani da abuwa ke su zo sai su dagule kai ne shugaba kai ne mai tunani kai ne mai hangen nesa to idan ka dagula tunaninsa shi kenan ita ma ka dama a dagule yake sai a samu matsala malam yace babu ma jaa fi naumi rasulillah صلى الله عليه وآله وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني, رب قني عذابك يوم تبعث وفي رواية تجمع عبادك وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه قال يجي أولا بابه zan ambata maka jimillar hadisai wanda suke tsuffanta irin yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yin bacci hadisin farko hadisul bara'i ibn azib radiyallahu anhu yace annabi sallam ya kasance idan ya zo ga shimfidarsa in ya zo ya kwanta kan shimfidarsa wada'a kaffahu al sai ya sanya takun hannunsa na dama tahta khaddihi al-ayman a ƙasan kuncinsa na dama wa qala sai wannan addu'ar yace rabbi qini azab Allah kare na azabarka yawma tab'athu ibadaka ranar da zaka tashi bayinka ko kuma yawma tajma'u ibadaka ranar da zaka hada bayinka ko yawmul ba'th wannan duka lafuzan duk alqur'ani ya zo da shi ko wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur yace kuma yawma yajma'ukum li yawmin jam'i dhalika yawmut taghabun dan haka duka kowanne an kalli wata sifa ne wadda za ta ke faruwa ko za ta wakana alqiyama aka kira ranar alqiyama da ita idan mun lura za mu ga cewa a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haɗa lokacin da zai bacci ya kwanta bacci amma a addu'ar da yake kuma sai yake tunatar da qiyam saboda irin kamancece ne da take tsakanin bacci da mutuwa cewa bacci tamkar mutuwa ne kai hasali ma mutuwa ce sai dai kawai akwai ta dindindin ta ce wadda ake zarcewa in Allah ta'ala kuma da ikonsa ya ga dama sai ya zare ran mutum ya bashi da numfashinsa kuma daga baya ya dawo da shi shine alqur'ani yake cewa Allahu ya al-anfusa hina mawtiha yace wallati lam tamut fi manamiha yace fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al ila ajalin musamma Don haka kamanceceniyar da bacci da mutuwa kamanceceniyar da yawa yadda bacci ba zai shawara da kai ba zai ka kai tace ka haka mutuwa idan ta zo ba za ta yi shawara da kai ba za ta ɗauke ka da kai yadda mutum idan yana bacci wani zuwan baya sanin inda ransa inda kansa yake to haka na wanda ya mutu shi ma zai lokacin da ba zai san inda kansa yake ba saboda rayuwar ta canja ba ita ce rayuwar da yake ta duniya mai da gabanin ta duniya ya rayuwa a cikin mahaifiya ba zai iya tunano me yake me yawa kana ba a wannan lokacin tare da cewa yana da rayuwa dan da ba shi da rayuwar da bai fito wannan filin to kaga kowanne wata rayuwa ce mai zaman kanta wadda hukunce-hukuncenta ya bambanta daga 'yan uwarta haka na rayuwar barzahu haka na kuma rayuwar da za ta zo bayan waccan sai ya ambaci neman tsari da azaba domin tana iya yi wa mutum daga wannan baccin da zai kwanta tana iya yiwa ba zai tashi ba kamar yadda aya ta ce don haka manzo Allah sallam sai ya mana mu rufe wannan yinin namu zamto wannan baccin da za mu kwanta bayan mun kammala wannan hada-hadar mu ta ni? to muna sawa a ranmu cewa ko komai zai iya faruwa ta Allah za ta iya kasancewa to ko da ta Allah ta kasance dace ake nema dace ake nema da kuma samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan addu'a tana cikin jawami'ul kalim jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin bai roki komai ba sai ya roki tsari daga azabar Allah domin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa duk wanda Allah ya tsare shi daga azabarsa to ai ya rabauta faman zuhbiha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur babban tashin hankali shine mutum ya je wa Allah kuma Allah ya anta ya sha'a wuta anan lissafi ya dago amma in Allah ya kawutar da kai gabarin fada wuta to shikenan kai ka ce ma ko ina ma a saka ma banda wutar dama gidan biyu ne ko na rahma ko na azaba to an ce ba za a kai ka wannan bushi kenan za a je gidan rahma وعن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أم النراء الدعاء الطرق أخذ مرجعه باين يا فلتا أكشم يا فلتا ينا جري من بجئ يا يوانا صفة أكفت أكمي da kwantawa da hannun da tsagin dama sannan ya sanya kuma kuncin sa'ami a wannan wannan shine asali kuma yana shine ladabin bacci kwantawa da ɓangaren dama amma wannan baya nufin cewa idan ka buƙaci canjawa ka canja ɗaya ne ɗaya tsagin na hagu babu laifi domin ka daɗa samun sararawa amma so ake ka buɗe barcinka da kwanciya da ɓangaren ne ɓangaren dama a hadithin huzaifa kuma ya ce anisallam idan awa ila firashi in ya zo zai kwanta a shimfiɗarsa sai ya ce bismika Allahumma wa ahya ya Allah maɗaukakin sarki da sunanka ne zan mutu kuma da sunanka ne nake rayuwa ma'ana wannan rayuwar da nake ko kuma mutuwa da koyaushe za ta iya samu na babu yi na a ciki babu iyawata duka ikonka ne domin Allah ta'ala shine alhajj alqayyum shine rayuwar sarki rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe rayuwar da iyar rayuwa ba irin ta ba ba irin ta ta to shine alhai shine kuma ya na maka rayuwar don haka idan ya ga dama kuma sai ya zare ta sai karbe ta san da ya ga dama don haka iya wasta cin ne cikar abin nan din sa to sau da yawa za ka ga likitoci za su mamaki su ce kaza a jikin ɗan adam ya gama amfani bai kamata mutum ya wuce awa kaza ba a rayu amma sai Allah ya yi sai Allah ya karyata wannan tunanin sai ya ƙara wasu awanni ba a samu ba da jima ba wani cikin 'yan uwa da suke aiki a nan 'yan ƙasar waje ne shi ma ya samu irin wannan matsalolin aka ba shi awa ɗaya amma bayan awa ɗayan da aka ba shi sai da ya ƙara wajen awa takwas kai suna ta mamaki suka ce wani wasu irin zuciya ce to tun da rayuwa da mutuwa duk a hannun Allah subhanahu wa ta'ala don haka ko da duk rukunan mutuwar sun tabbata Allah in ya ga dama sai ya jinkirtar da lokaci wataƙila dai mutum ya shirin raibu ba bai san inda yake ba da abin da ya kama da haka amma inda za a bincika sai a ga kuma akwai ragowar numfashi to duka a hannun Allah suke to alif sallam yana sake koyawa al'ummarsa wannan darasin cewa wata rayuwar da kai wannan yinin da kai ba dabara ka bace ta baka shi wani jinkiri ne da wata dama Allah subhanahu ta'ala ya baka kamar yadda kwanciyar da za ka kai baccin nan shi ma a hannun Allah yake ai ni'ima ce ma mai girman gaske ba wanda ya san ni'imar bacci sai wanda ya rasa ta za ka ga mutum yana zirga-zirga wurin likita ya sha ƙwayoyi ya yi kaza a ce masa yi kaza don ya samu mai bacci ɗin ni'ima ce da Allah zai baka haka ka daina bacci to da sai ka zama wani karamin mahaukaci. domin Allah bai tsara ka yadda ba za ka yi bacci ba jikinka ma ba zai karɓa ba gabanka suna buƙatar wannan hutu Allah ta'ala shi kadai ne baya bacci gangadi baya daukar la ta'khudhu sinatun wala nau gangadi baya iban ka kuma baya yin bacci bai kamata ma ya bacci ba kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah la yanam wala yabghi lahu an yanam ko da yaushe kulla yau min hoto sha kulla cikin hada-hadar bayi ake to kai da zarar ka daina bacci za ka zama Allah ne ko zai ka zama Allah sai dai ka zama mara lafiya wa idza stayqadha idan Ali Sallam ya farka daga bacci sai ya ce alhamdulillah yabo da kirari tabbata da Allah da ya sake ba da dama ta a daɗa rayuwa a fito a yi gwagwarmaya a hada-hada domin ɗan adam an yi shi ne don ya fito ya gwagwarmaya a rayuwa ba a nufin cewa don ana yi maka zancen mutuwa da rayuwa ka je kawai ka samu wani loko ka zauna eh, ka bo kana me ake nan, ina nuna jiran lokaci ne ba a ce wannan ba shi ba shi yasa ba sai aka koye maka lokacin dan da an sanar da kai lokacin da shi kenan ba za ka iya komai ba shi yasa Allah ya kira ka da khalifa inni ja'ilu fil ardi khalifa ana so ka zama wakilin Allah ka gina rayuwarka ka je ka nemi arziki in aiki kake da shi ka je wurin aiki in kasuwa kake fita ka tafi kasuwa ana so ne ne ka gina ɗan adam ka gina iyalanka ka gina wanda suke karkashin ka fita kai aiki domin rayuwar ba ta jira ba za ta jira ba kuma don wani ya mutu ba za a tsaya ba wani aikin ma sai wani ya mutu sannan za a fara don haka so ake kawai aita aiki kai dai aikin ya zanto cewa aiki ne da Allah ya yi shi aiki ne da Allah yake so sai ya ce yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda allazi ahyana wanda shi ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu kaga sai ya kira bacci da mutuwa ba'da ma amatana wa ilayhi nushu kuma gare shi ne duka za a tashi ma'ana karshe bayan an yi mutuwa ta gaba ɗaya ta sosai to duka kuma gare shi ne za a tara bayi domin ya musu hisabi hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance a kowane dare idan ya je ga shimfiɗarsa sai ya tattara tafin hannunsa biyu haka shi ne jama'a kasai ko sai ya tattara tafin hannunsa fana fasa fiye ma sai ya yi tofi a cikinsu annafas shi ne ka tofa iska da ɗan yawu ɗan kaɗan ba tofe hannu ake da yawu ba siga biyu ce ko dai ka busa shi ne annafa ka busa ko kuma kai annafa shi ne ma alƙur'ani ce wani shaddin nafasati bil uqad masu yin tofi a kulli masu yin tofi a kulli masu yin makirci to wurin wannan addu'ar ta bacci so ake mutum in ya haɗa tafin hannunsa sai ya tofa iska ce a bakinsa amma da yawo ɗan kaɗan mazu salam sai ya karanta suratul ikhlas da falak da nas in ya karanta sai ya tofa a hannunsa قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس yace yana tace yana yin haka sau uku yake ma'ana daga farko zuwa ƙarshe ya tofa ko haka ne sai ya shafe jikin sai ya tsara farko zuwa ƙarshe ikhlas wala nas sai ya shafe jikin ko kuma a'a ya hada ikhlas wala nas duka kowace yayi ta sau uku sai ya shafe duka wannan sidar mutum zai iya yi uh, bisa ga yanayin yadda zuwa ya yace thumma masaha bihi ma mastata'a min jasadi sai ya shafe ko ina iya iya wasa yadda zai iya na jikinsa yabda'u bihi ma ra'sahu amma yana farawa da tafin hannun nasa daga kansa yake farawa wa wajhahu da fuskarsa wa ma aqbala min jasadihi da kuma gaban jikinsa da kuma raguwar sauran jiki wannan ita ma kariya ce daga sharrin wani sharri na ɓoye da na bayyane na mutum da na aljan saboda haɗurran da suke cikin rayuwa suna da yawa wanda baka sani ba ma sun fi wanda ka sani yawa to koma menene dai ana so kai dai kada kai sakaci da addu'a a duk halin da kake duk abin da kake tunanin kayi shi na tanadi wai zai zai gadin ka zai tsare ka ba zai tsare ka ba duk gaibu ne ba ka da tabbas ɗin da ya wuce Allah don haka a duk inda ka samu kanka ko ina ne tofe kanka da wannan addu'a an ta kai baccinka babu abin da zai faru bi iznillahi ta'ala وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كان أن كان إذا أوى إلى فراش إلى فراشه قال أوت أدعركما سيدنا أنس الله يقرأ مين لا يسأل سلم إن يزوج شوفتها cewa yake alhamdulillahi alladhi at'amana wa taqana wa kafana wa awana yabo da kirari su tabbata ga Allah wanda shi ya ciyar da mu yana tuno ni'imar da Allah ya masa a wannan yini har ya kawo wannan lokaci wanda da Allah bai hore abin da za a ci ba da ba a kawo wannan yinin ba tunda dole in dai za a rayu sai an ci to wannan abin da ka samu ka ci din ni'ima ce daga ubangiji subhanahu haka na abin da ka sha na daga ruwa da abin sha shi ma ni'ima ce kaga mutum zai kwanta amma yana miƙa lamarinsa ga Allah yana cewa duka dai baiwa ce ta Allah ta mai wannan jinkirin da watakila yanzu bai san inda yake ya ce wa kafana wa awana Allah ta'ala shi ne ya wadatar da mu ta yadda ba ka komai a wurin wani duk abin da kake bukata matsayinka na dan adam wanda ya ishe ka karayu sai ka ga Allah ya baka shi subhanahu wata'ala ko da faɗan dan ne wanda kake rainawa da Allah ya rike nasar to ina zaka kai kanka akwai abubuwa wanda suke jigo ne na rayuwa sai ka ga Allah bai hana ka su ba wanda wani yana can ya mallaki biliyoyin daloli ko abin da ya kama da haka yana so ma da zai samu wannan din fuskar abin da ya shafi numfashi iskar nan an baka ita ba wani abu da ake buƙatar ka bayan sannan ka shaƙa wanda wani shi kudu zai bayan ma don ne a saka masa ya ɗan samu a ɗan raka Allah ta'ala shi ne kuma ya baka wurin zama e zamto daren idan ya yi za ka samu inda za ka matsale ko da ka wani ɗan ɗagi ne da Allah ya hana ka wannan inda kake kwanciya din ya za ka yi da kanka a ina ba ka zauna ma'ana kaga anan yana koya mana cewa ne gode ni'imomi cewa duk inda muka kai ka zama a cikin kunci na rayuwa to wallahi in ka duba za ka ga a aljanna kake a cikin ni'ima kake a hakan kafi kafi dubulai eh yace fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'min fakam khabariya da yawa yau sau da yawa ai akwai waɗanda su Allah ta'ala bai wadata su ba kuma ba su wurin zama ɗin hadithun abu qatadat al-ansari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sauka cikin dare dan ya sauka cikin dare zai kwanta to anan yadda yake shine sai ya kwanta a tsaginsa na dama amma idan ya kasance kuma saukar da ya yi ba farkon daren ba ne ba tsakiyar daren ba ne a kubayinar sushi ne gabanin ko dab da alfijir zai keto to yadda yake baya kwanciya da jikinsa gaba ɗaya yadda yake shi ne na saba zira'ahu sai ya haka ya kafa tsintsiyar hannunsa ko ba a ra'asahu ala tafiye sai ya sanya kansa game tafin hannunsa kaga ai ba wanda ya haka ba wurjan da yake so ya bacci ba ko baccin rabi da rabi ne domin idan ka je ka kwanta ka san ka raba dare kuma kana so ka riske asuba amma ka raba dare wataƙila ka je ka sha maganin mura wataƙila mutum ya je wurjan da ya kwanta a kan katifa ya lulluba ya wane ne ya kashe fitila ai shi ma bai so ya tashi da asuba ko mutum sai ya auna cewa yanzu saura awa kaza ko saura minti kaza ai sallar ne sallar asuba ko abin da ya kama da haka to ya dace ya yi abin da zai ɗan sake ɗan jan lokacin yadda zai samu sallah kamar manzo sallam yana koya mana cewa cewa idan mun kwanta da wuri kwanciya da wuri za ta taimaka maka ka tashi da wuri to amma ya danganta shi bacci halitta ne wani yana da bacci mai yawa wani ba shi da bacci mai yawa don haka za ka samu mai bacci mai yawa ko da ya yi sammakon kwanciya ba lallai ne kuma ya rike alfijir ba wani kuma yana da karancin bacci to amma Allah ya taimake shi da zarar lokacin ya zai tashi don haka mutum ya kamata ya yi la'akari da ɗabi'arsa ya kuma ya zai yi wani ɗabi'ar tattarin ya shi wurin bautar Allah zanto cewa bai samu matsala ba to ina ganin sai mu dakata anan sai mu tashi ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله